الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki mai kowa mai komai wanda ciki ikonsa ya haɗa fuskokinmu a wannan yammaci na asabar na goma ga watan shawwal a wannan shekara ta 1434 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya alhamdulillah muna roƙon Allah ta'ala da ya nuna mana ganin wannan wata mai albarka watan ramadan ya sa aka yi shi da mu aka kammala shi da mu kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya mu cikin waɗanda ake yantawa a wannan wata mai tarin albarka kuma ibadu da aka gabatar a wannan wata da sauran watanni muna roƙon Allah madaukakin sarki da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka da ya karba mana su sanadiyar haɗuwar mu a wannan masallaci shine domin ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka lum'atul itiqad ta ibnu qudama ubangiji subhanahu wataala ya jikan shi da gafa dama muna karanta wannan littafi ne a jerin gwanon darussa da ake karantarwa akan abin da ya shafa aqida ta ahlus sunna wal jama'a tsantsar aqida wacce a kanta annabawa da manzanni sahabbai da tabi'ai suka rayu a kai kuma wannan littafi na ibnu qudama ɗaya ne daga cikin littafai da ya fayyace tsantsar aqidar ahlus sunna wal jama'a kamar yadda yake akwai a cikin littafin al-aqida tahawiyya ta Abu Ja'far tahawi ake da littafi na as-sunna ko usulus sunna ko sharhu sunna ko kitabu tauhid ko kitabul iman duk da suke magana akan abin da ya shafi tsantsar abin da ya zama wajibi mutum musulmi ya kudirce a zuciyarsa to a yau za mu ɗora inda muka tsaya a wancan daura da ta gabata wanda yake a wancan daura da ta gabata mun tiki ne a inda malam ya yi magana a kan siffar allah subhanahu wa ta'ala ta magana cewar shi allah maɗaukin sarki yana magana kuma siffar magana siffa ce ta kamala ba siffa ce ta tawaya ba duk wata siffa ta kamala ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya fi cancanta wanda ya siffatu da ita duk wata siffa ta tawaya ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkaka daga barin wannan siffa da kuma zance siffa ne na kamala kuma yana daga cikin zancen Allah madaukakin sarki alqur'ani mai girma akan haka malam ya bude fasali ce fasalun min kalamin Allah subhana alqur'an azim to bayan da malam ya kammala wannan bayani sai ne za mu shiga aƙida ta gaba daga cikin manya-manyan aƙida ta ahlus sunna wal jama'a wacce yake tana cikin manya-manyan aqaid da ake bambancewa tsakanin waɗanda suke akan magana ta annabawa da manzanni da kuma waɗanda yake suke akan aƙida ta yan ita ce magana kan ru'yatullah kan abin da ya shafi ganin Allah subhanahu wata'ala magana akan abin da ya shafi ganin Allah subhanahu ta'ala ba karamar magana ba ce domin duk waɗannan abubuwa abubuwa ne da suke da alaka da zatin ubangiji duk abin da yake da alaka da ubangiji subhanahu ta'ala to ba a karɓan shi sai abin da ya zo daga karantawa ta Allah subhanahu ta'ala a cikin alkur'ani ko ya zo a karantawa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ingantattun hadisansa domin ba wuri ne da ra'ayu yake da majal ba tunani ba wuri ne hankali ba wuri ne da yake da tsantsar kace na ce ba abu ne da ya shafi ghaibiyat ya shafi al'amuran Allah subhanahu wa ta'ala da yake abin da ya faɗa shi ake sallamawa wanda bai faɗa ba sai a yi shiru a kai ina fata mun gano wannan da kyau abin da ya shafi magana akan ganin Allah subhanahu wa ta'ala yana da fuskoki kamar haka fuska ta farko shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira fuska ta nauke kenan ta ɗaya fuska ta biyu ganin Allah subhanahu wa ta'ala duniya da lahira fuska ta uku rashin ganin Allah subhanahu wa ta'ala duniya da lahira ba su iya maimaita musu fuska ta farko ganin Allah subhanahu wa ta'ala a lahira wannan ita ce fuskar da ayoyi da hadisai da zantuttuka na annabawa da manzanni da sahabbai da tabi'ai suka tabbata ita ce tsantsar akira ta ahlus sunna wal jama'a cewar mummunai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar tashi alkiyama idan sun shiga aljanna za su gan shi zai musu zance har Allah ta'ala yake cewa salamun qaulan min rabbir rahim amma aƙira ta cewar ana ganin Allah ta'ala duniya da lahira wani aƙida ce da dinki daman ta sufaye ce mun karanta da a cikin sharar suna na imam imamul barbahari ya ce duk wanda ya ce ana ganin Allah a duniya kafiri ne don a da haka kai mutum sai ya kekashe ƙasa ya ce ya ga Allah akan zogale ya ga Allah akan rama ya ga Allah akan kaza a uzbillah ya ga Allah akan tanka uzbillah min shaitan rajim a uzbillah ta'ala Allah amma yaqulu zalimuna ulwan kabira sai fashi na uku wanda yake ita ce a i'tizam da abin da ya shafa kawari cewa ba a ganin Allah subhanahu wataala ba za a ganin shi ba a ganin shi a duniya ba a ganin shi a lahira wanda yake da izinin Allah ta'ala wannan darasi namu zai kasance ne akan abin da ya shafi masail na ganin Allah subhanahu wataala shi yasa malam yace fasul da yace fasulun ya ce fasulun ne don raba waccan magana da wannan magana waccan maganar wancan fasalin ya yi magana ne akan abin da ya shafi alkur'ani mai girma wannan fasalin sai ya magana ne akan abin da ya shafi ganin da mummunai za su yi ma ubangiji subhanahu ta'ala rana tashi alkiyama kenan yana cikin abin da yake shiga karkashin imani da rana tashi alkiyama domin imani da rana tashi alkiyama rukuni ne daga cikin rukunai na rukunan imani dole mutum ya imani da rana tashi alkiyama ubangiji subhanahu wataala yake cewa laysal barra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal walakin al man amana billahi wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai gabatar da iman da ranar tashi alkiyama haka ne yace man yakfur billahi wa wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir faqad dalalan ba'ida kamar dai faɗa hadisin jibril manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace al-iman an tumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir yana shiga cikin ima da ranar tashi alkiyama mutum ya imani da duk abin da Allah ta'ala ya yi bayani na zai kasance tun bayan mutuwa har zuwa shiga aljanna ko shiga wuta Allah ta'ala ya tsare mu daga shiga wuta sai mana ya ce fasulun rabewa rabe wacce magana da wannan magana sai ce wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazuruna wa yukallimuhum wa yukallimuna qala Allah ta'ala wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira wa qala ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun فلما حجب أولئك في حال سخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال رضا وإلا لم يكن بينهما فرق ما لا يتفصل ربيعه wal mu'minun su mummunai dan alce aljinsiya al-istighraqiyya al wanda yake ya shafi maza ya shafi mata domin duk abin da aka yi magana a kansa duk wani khitab wani bayani da ya zo bai ware maza da mata ba to khitab din ya shafi maza ne ya shafi mata duk da za zaka iya gani ka ce ai wal mu'minun jam'u mudhakkar salim ne ma'ana jam'i ne na maza zirya. ba mata a ciki saboda ƙa'ida shine taghlibu dhukur alal inath don jayar da maza ga mata kuma da Allah ta'ala ce kada aflaha almu'minun alladhina fi salatin khashi'un kaga almu'minun mummunai ba za ka ce mummunai ba za banda mata ba Allah ta'ala ya ce wal mu'minun su mummunai maza da mata Allah ya sanya mu daga cikin su ya rauna rabbahum za su ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala fil akhirati a ranar lahira bi absarihim za su ga ubangiji subhanahu wata'ala ne da idanuwansu waya zuruna kuma za su ziyarci ubangiji subhanahu wata'ala wa yukallimuhum kuma Allah ta'ala zai magana da su wa yukallimuna kuma za yi magana da shi ta'ala ubangiji subhanahu ya ce wujuhun waɗansu fuskoki a wannan yawma izin a wannan ranar na nadiratun suna cike da haske suna cike da annuri ila rabbiha zuwa ga ubangijinta na nadiratun tana kallon ubangijinta Allah ya sanya mu daga cikin su kaga wa ju'un yawmin alaiha ghaba tarhaquha qatara ulaika humul kafaratu al-fajr Allah ya sare mu wa qala ta'ala kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala yace kalla innahum su nan an rabbihim dangane da ubangijinsu su suwa kenan kafirai la mahjubun wallahi waɗanda aka katange su ne ba za su ga ubangijinsu ba su suwa kenan su kafirai sai mana ya ce ma hajaba ula'ika a lokacin da aka tsare aka katange waɗannan fi hali sukhti a hali na an yi fushi da su aka hana su ganin ubangiji saboda an yi fushi da su ubangiji ba zai gansu ba dalla wannan ya nuna kenan annal mu'minin lalle mummunai ya hu za su ga ubangiji fi halin rida a lokacin da Allah iya da su kaga wannan fa'ul khitab kenan wa illa in ko aka ce mummune ba za su ganshi ba lam yakun ma farq to ba zai zama akwai bambanci tsakanin mummunai da kafare ba kenan saboda su kafare an ce an rabin yawma idin lama ajubun dangane da ubangijinsu a wannan ranar an katange su ba za su ganshi ba to idan aka ce su ba za su gan shi ba kuma ya zama da mummune ma ba za su gan shi ba to me kenan sai zama da babu manci tsakanin mummune din da da kafirai amma su kafirai ba za su gan shi ba tun da aka ce kafirai ba za su gan shi ba ya nuna mummune za su gan shi kenan subhanahu wa ta'ala wannan su ne ayoyi da malam ya kawo domin ya yi bayani akan abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a akan mummunai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashi alkiyama kuma dalilai ne suka tabbatar da haka ita aqidar ahlus sunna dalilan ne su ne aqidar ba aqida ce daban ba sai a ji a samu mata dalilai ba ina ba ta mun gane wannan da kyau malam ya kawo mana ayoyi guda biyu da suke nuna ubangiji subhanahu wataala za a gan shi ranar tashi alkiyama aya ta farko wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira aya ta biyu kalla innahum an rabbihim izin la lamahjubun ayar farko mantuk ce nasi ce an bayyana cewar za a ga ubangiji dai aya ta biyu ta ba da fahimtar za a gani domin aya ta biyu ta nuna kafirai ba za su gani ba sai ya nuna mummunai za su gani waɗannan ayoyi guda biyu ɗaya ne daga cikin ayoyi da suke nuna ganin ubangiji a ranar tashi alkiyama daga ciki akwai faɗin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Yunus da ya ce lillazin ahsanul husna wa ziyada lillazin yana tabbata ga ahsanu waɗanda suka kyautata lillazin ahsanu yana tabbata ga duk waɗanda suka kyautata maza ko mata alhusna abin yake tabbata a gare su ita ce aljanna wa ziyada da kuma ƙari akan aljanna ɗin abubuwa ne kenan biyu abu na farko aljanna abu na biyu ƙari akan aljanna imam muslim ya rawaito hadisi daga suhaib ar-rumi kenan suhaib ar-rumi yace a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta lillazina ahsanul husna wa ziyada ya karanta wannan ayar ta lillazina ahsanul husna wa ziyada da ya karanta ta faƙal sai ce idza dakhala ahlul jannati aljanna idan yan aljanna suka shiga aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su wa ahlun narin na kuma yan wuta suka shiga wuta Allah ya tsare mu da munadin sai wani mai kira in kira ya ce ya ahal janna ya ku yan aljanna inna lakum inda Allah mau'ida lalle kuna da wani alkawari na musamman a wurin Allah wa yuridu an kunu kuma yana so ya cika muku wannan alkawarin ina fatan kuna biye da ni sosai fa sai su yan aljanna su ce ma wannan alkawari ne kuma wannan in suna ganin su masha Allah bace bace a cikin gidan aljanna ko ita ina aljanna ce kawai ce to wannan alƙawari ne alam yusaqqil mawazinana ashe bai ya ma'aunin mu ba yasa alkhairi ya ya sharri da in ba don Allah ya yi haka ba waye za a sa aikin shi kadai babu taimakon Allah kyakkyawan aiki ya mu mummuna aiki babu sai suka ce ashe Allah madaukin sarki bai nauye ya ma'aunin mu da kyakkyawan aiki wai bayyidu wujuhana ashe Allah madaukin sarki bai haskaka fuskar mu ba bayan fuskar wasu ta yi baki kirin mu kuma sanya fuskar mu fari fat nau kenan biyu wa yudkhilna aljanna ashe Allah bai shigar da mu kuma aljanna ba bayan bai shigar da wasu wuta wa yujirna minan nar ashe Allah bai tsere da mu daga wuta ba abubuwa nau kenan hudu abubuwa hudu suka lissafa ashe Allah bai mana kaza ba ashe Allah to ya ma alƙawari kuma kenan Allah ta'ala zai cika mana manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshiful hijab sai Allah madaukin sarki ya yaye shamakin da ke tsakanin shi da bayi domin gana da rubuwa a cikin littafin usulul iman min nur hijabun sa tsakanin shi da bayi haske ne inda zai yaye wannan da komai ya kone domin halittar da ubangiji subhanahu wataala ima wannan duwatsun da gangan jiki in aka ce dutse ma gangan jiki ba taso ba halittar da Allah ta'ala ima dutse bai sanya mai karfin da zai iya ganin hasken ubangiji ba shi yasa ma fallan ta jalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara musasaiqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwal mu'minin to haka halitta da Allah ta'ala zai ma dan adam a aljanna to halitta ce da za ta iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala amma wannan karfin idan naka a yanzu ba zai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ganin ko wuta ce a karo sai ga ka rufe idan ka saboda hasken ya maka yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshibul hijab sai ubangiji subhanahu wataala yayi shamakin da ke tsakanin shi da bayi fa yanzuruna ila Allah sai su ga Allah subhanahu wataala sai su ga Allah madaukakin sarki fama shay'un utu ahabba ilayhi min an-nazar ilayhi babu wani abu da aka basu da suka fi son wannan abin kamar ganin Allah da suka yi ya Allah ka sanya mu daga cikin su wahiya ziyada wannan shine ƙarin na hadisin ya ƙare akhrajahu muslim imam muslim ya rawaito shi ana fata mun gano wannan mutum kaga kenan wannan nassi ne bayani ne akan fassarar lillazina hasanul husna wa ziyada me ake nufi da wannan ziyadar shine ganin Allah da mummune za su yi ranar alkiyama a cikin gidan aljanna saboda mai kafa haka saboda haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ina ba ta ya wannan da kyau wannan ruwayar cewar abin da ake nufi da a ziyada a waccan ayar ta suratul yunus lallazi rasulun suna wa ziyada abin da ake nufi da ita ganin Allah subhanahu wa ta'ala kuma a yadda annabi sallam ya fassara an ruwaito banda hanyar suhaibul rumi an ruwaito ta waɗansu hanyoyi daban an ruwaito ta hanyar anas ibn malik zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ya fassara ziyara ita ce ganin Allah haka nan ubay bin ka'ab haka nan ka'ab bin ujra haka nan abu musa al-ash'ari duk waɗannan sun ruwaito zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga a cikin su akwai wanda yi tambayar kai tsaye yace ya rasulullah menene ko mece ce fassarar lillazina asrul husna wa ziyada a kowane itan ba maza Allah ya ce mai alhusana ita ce aljanna ziyara kuma ganin Allah kun gane ko kuma ga wani a wannan hadisin manzan Allah din ne ya karanta ya karanta na hasanul husna wa ziyara sai kuma ya fassara kenan wani ita ce fassara ta manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kuma ba sahabi ɗaya bane in sahabi ɗaya ne ireto ya zama dalili to amma an samu sahabbai da yawa kenan cewar wannan fassara ita ce fassarar manzo Allah sallama fayyataccen abu ne kowa ya sani cikin sahabbai kaɗan daga cikin sahabban da suka rawaito su ne waɗannan waɗanda muka ambata su hayab ar-rumi anas ibn malik ubay bin ka'ab ka'ab bin ujra abu musa al-ash'ari duk sun rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan fassara haka na an rawaito daga sahabbai su ma fassararsu a wannan ayar ita ce a shine ganin Allah subhanahu ta'ala a ranar tashi alkiyama da mummune za su yi a cikin gidan aljanna an roto wannan ita ce fasara abubakar siddiq ah, to ita ce fasara manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga abubakar siddiq ba shi da wata fasara sabanin ta manzan Allah duk wani sahabi ba shi da wata fasara sabanin ta manzan Allah ita ce fasara abubakar siddiq ita ce fasara Hudhayfa bin Yaman ita ce fasara Abu Musa al-Ash'ari ita ce fasara Abdullah bin Mas'ud ita ce fasara Abdullah bin Abbas wannan kaɗan daga cikin sahabbai da wannan ita ce fassararsu kun ga mun karanta fassarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka karanta fassarar kaɗan daga cikin sahabbai kaɗan daga cikin tabi'ai kenan kuma wannan ita ce fasara a cikin tabi'ai ita ce fasara Abdurrahman bin Abi Layla ita ce fasara Sa'id bin Musayyab ita ce fasarar al al-basri ita ce fasarar ikrima ita ce fasarar amir bin sa'ad al-bujali abu ishaq as-subai'i mujahid ibn jabar ita ce fasarar abdurrahman bin sibad ita ce fasarar qatada ibn di'ama as-sadusi ita ce fasarar abdahab ita ce fasarar abu sinan cikin tabi'ai kenan wannan kaɗan daga cikin tabi'ai kaɗan daga cikin sahabbai duk waccan fasarar na ziyada ita ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala haka anan salama ya fassara haka nan sahabbai suka fassara haka nan tabi'ai suka fassara haka kenan yanzu wa da an ka ara ar-rijal wa qawluhum fa qawlu rasulullahi aska wa ashrahu haka manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya fassara musam aya ta farko kenan sai aya ta biyu ita ce ayar wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira ita ma ayar tana nuni ne tana tabbatar da za a ga ubangiji subhanahu wata'ala ranar tashi alkiyama mummune za su gan shi waye mummune su ne waɗanda fuskar su ta yi fariƙar a wannan ranar da Allah ta'ala ce wujuhun yawma izin nazira ila rabbiha nazira kaɗan daga cikin sahabbai ita ce fasarar abdullahi ibn abbas kaɗan daga cikin tabi'ai ita ce fasarar al-hasan basri ita ce fasarar ikrima ita ce fasarar mujahid ibnu jabar ita ce fasarar muhammad bin ali bin hussein cikin ahlul bait kenan ita ce fasarar zaid bin ali bin hussein ita ce fasarar qatada ita ce fasarar dhahab ma'ana ita ce fasarar sahabbai umuman ita ce fasarar ahlul baiti khususan kun fahimci wannan da kyau ko ita ce fasarar sahabbai umuman hakan nan waɗanda yake su abdullahi bin abbas su muhammad bin ali cikin tabi'ai kenan bin hasan duk ita ce fassara su cewar abinda aya take nufi wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira ayar tana nuni ne za a ga ubangiji mummune za su ga Allah subhanahu wataala ranar tashi alkiyama a cikin gidan aljanna hakan nan kuma aya ta uku da malam abin nan aya ta uku da zamu kawo ciki ita ce aya ta biyu da malin ya kawo fassarar kalla inna ma'an rabbi yawma idhin la mahjubun cewar abinda aya take nunawa tana nuna waɗannan an katange su cewar ba za su ga ubangiji ba a wannan ranar sai ya nuna mummune za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a wannan ranar tunda su ba a sha makance su ba amma kafirai an sha makance su na aka ce kuma innahum la salihin wannan cewar tana nuni ne za a ga mummune za su ga ubangiji ranar tashi alkiyama ita ce fasarar alhassan albasari cikin tabi'ai kenan ita ce fasarar muhammad bin ka'ab alqurazi ita ce fasarar ibrahim sa'id da cikin tabi'ai da suke nuna cewa take nuna cewa wannan ayar lalle ilalla mummune za su ga ubangiji subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama hakan nan ma kuma idan ka je bangaren fuqaha ka san ba fiqh ne zalla ba ba aqida ba ita ce fasarar imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra ita ce fasarar al-majishun ita ce fasarar muhammad ibn idris al-shafi'i al-imam al-shafi'i ita ce fasarar waqi ita ce fasarar muhammad ibn abdul hakam duk cewar za a ga aya tana nuni ne akan za a ga ubangiji subhanahu wataala ashe ayi wannan cewar za a ga Allah ba wai abu ne da izo kwanan nan ba awar da Allah ta'ala ya ce lillajina asul hasana wa ziyada mun samu ruwayoyi ta sahabbai daban-daban zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya fassara cewar abinda aya take ziyara ita ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta gaba ita ce ayar waladaina mazid lahum ma yasha'una fiha su yan aljanna suna da duk abin da suke so a cikin gidan aljanna din shine lahun yana tabbata a gare su ma ya sha'un duk abin da suke so domin ma almasuliya ce kuma tufidul umum kaza kamar ma tufidan ma'an kullal umumi ya ukhayya fasma'a lahun yana tabbata gare su ma ya sha'un duk abin da suke so fiha a cikin gidan aljanna din sai Allah ya ce waladaina mazid kuma muna da ƙari akan wannan to menene wannan ƙarin shine ganin Allah subhanahu ta'ala wannan ita ce fasarar Ali ibn Abi Talib ita ce fasarar Anas ibn Malik cewar ƙarin shine ganin Allah subhanahu ta'ala da mummuni za su yi a cikin gidan aljanna a cikin tabi'ai ita ce fasarar zaid bin wahab duk waɗannan maganganun sahabbai da tabi'ai akan waɗannan ayoyi tunda dama shine masdarur na tafsiri daman fasara alqur'ani shine ka fasara qur'ani da qur'ani kun gane wannan da kyau ko daya hanya ta biyu fasara qur'ani da abin da ya inganta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga mun samu cikakken fasara wa ziyada a hadisin suhaib ar-rumi ruwar imam muslim kan cewar ziyada din ita ce ganin da mummune za su yi ma ubangiji a cikin gidan aljanna kaga akan fasarar aya kenan kuma ayar haka manzala ya fasara haka sahabai suka fasara haka tabi'ai suka fasara kuna tuna da ke ko kuma haka harshen larabci ya fasara kamar yadda bayani zai zo a kai harshen larabci ya tabbatar da cewar wujuhun yawma idan nadira ila rabbiha nadira yana nuna ganin ubangiji subhanahu wata'ala ne a cikin gidan aljanna ina ba ta mafi wannan da ke to inda zamu inda zamu zamu dunkule baki daya sai mu ce waɗanda suka wannan littafin da ke gabana shine sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jamaa sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jamaa na hibatullah allalaka'i wanda mai suna a ganin hibatullah allalaka'i abul qasim hibatullah الله بن الحسن mansur منصور الطبري اللالكائي يا ya rasu a shekara ta 418 hakan zai dubu daya da nau كنا kuna dubu daya da dari hudu da talatin da takwas kuma ya rasu shekara dari hudu da goma sha takwas kaga yana eh, shekara dubu daya da goma sha shida da ya kuna ji da ke ko shekara a kwanci a ƙasa da ɗoriya shekarun sai ke kun gansu wannan kuma shine wannan yana sufuli na ɗaya na uku da na hudu ne a ciki eh, a cikin wannan kenan sufulin da ke baya yana ɗauke da na ɗaya da na biyu ne wannan yana ɗauke da na uku da na hudu na gaba yana ɗauke da na biyar da na shida na gaba yana ɗauke da na bakwai da na takwas duk ya fayyace tsantsar aƙida ta ahlus sunna wal jama'a ne ba za ka samu rabon gado a ciki ba ba za ka samu hukunce hukuncen saki a ciki ba tsantsar aqida a harin sunna wani jama'a ya ambata a ciki ya ce siyaku maruya an nabi sallallahu alaihi wasallam wa an sahabati wa na fi ru'yatil mu'minina rabba a zautar jerin gwanan abin da aka ruwaito daga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da abin da aka rawaito daga wurin sahabbai da abin da aka rawaito daga wurin tabi'ai na ganin Allah subhanahu wata'ala da mummune za su yi a cikin gidan aljanna sunan wannan babin kenan sai lissafo mana cikin sahabbai waɗanda ɗaya mun faɗi fasarar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai lissafo mana kaɗan daga cikin sahabbai waɗanda yake an daga bakin su kai tsaye cewa mummune za su ga Allah subhanahu wata'ala a cikin gidan aljanna daga cikin tabi'ai akwai abubakar siddiq ali bin abi talib abdullah bin mas'ud mu'az bin jabal abu musa al-ash'ari abdullah bin abbas abdullah bin umar abu umama muawiya abu huraira jabir Hudaifa, anas bin malik Amar bin yasir Zair bin sabit fudalat bin ubaid da sauransu duk wannan an ruwaito daga wurinsu cewar mummunai za su ga Allah subhanahu wataala a cikin gidan aljanna haka nan an ruwaito daga cikin tabi'ai kaɗan daga cikin tabi'an da aka ruwaito haka daga wurinsu akwai sa'id bin musayyab akwai tawus tawus ake cewa ba dawisu ba tawus bin kaisan al-yamani akwai mujahid ibn jaba akwai ikrima akwai muhammad bin ka'ab al-qurafi akwai ka'ab al-ahbar akwai abul aliya akwai al-hasan akwai abdurrahman bin abi laila wa qatada wa abdurrahman bin bin sabit wa abi ishaq as-subai'i wa rabi' bin anas wa ibrahim as-sa'ikh wa yazid bin abi malik wa abdul wahid bin ziyad al-basri wa dhahab bin muzahim wa abdul aziz bin umar az wa abu rabi' as wa abi duk cikin tabi'ai an rawaito wannan daga bakin su kai tsaye mummune za su ga Allah subhanahu a cikin gidan aljanna an rawaito daga cikin manya-manyan malamai an rawaito daga wurin malik ibn anas an rawaito daga wurin laif bin sa'ad al-misri kenan al-auza'i zaka al-musabbihu an rawaito daga wurin abdulaziz bin abi salama al-majishun an rawaito daga wurin sufyan al-thawri sufyan bin uyayna sharik bin abdullah an-nakhai hamad bin abi hamad bin salama hamad bin zaid kharijah bin mus'ab jarir bin abdul hamid وعبد الله بن مبارك ووكيع ويزيد بن هارون ومحمد بن إدريس الشافعي وأبو نعيم الفضل بن الدكين وسليمان بن حرب وأبو النضر هاشم بن القاسم وعبد الله بن وهاب المشري بابا المدري إمام مالك بن أنس وعلي بن الحسن بن شقيق وهشام بن عبيد الله الرازي وأحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة أرويت لك إمام مالك أرويت لك إمام شافعي أرويت لك إمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويا إسحاق بن راهويا بارهوية راهويا وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد بن صالح المصري يدفع هكا كنت دي تنبينكو هكا وزير الشؤون الإسلامية آه، الشيخ عبد العزيز بن صالح ministan harkokin addinin musulunci na ƙasar saudi arabia da ya zo faɗa ya ce kaza ake faɗa sai da ya jaddada ya ce ba kaza ba kaza ba kaza ba daɗin tasiri mutum ya yi ya karanta a ɗaki kenan shi gare ko kuma a karanta mu wani sai ya ɗauka tun da ya yi daidai a wazanin su ba wahi sai ya ce raha si ba wahi raha wahi kenan ko wasu ma duk ya faɗa haka ya ce ana cewa kaza ana cewa kaza amma dai kaza shi ya fi نعم وأحمد بن صالح المصري ونعيم بن حماد المروزي وأبو إبراهيم المزني ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم ومحمد بن جرير الطبري وابن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم wannan jiri ke ko haka ya jiro su da ya jiro su sai ya ce riwayatu abi huraira wa abi sa'id al-khudri sai kuma ya dauko riwayar abu huraira zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya koro su ya koro hadisai da suke nuna koma zuwa ga manzan Allah sallama akan za a ga Allah subhanahu wataala sai ya zo ya kawo hadisai da suke koma zuwa ga Abu Abu Bakar Siddiq ya kawo hadisai da aka rawaito zuwa ga Ali bin Abi Talib ya kawo duk waɗannan da ya ambata sannan kuma iyo tilawar hadisan da aka rawaito zuwa gare su duk da wannan yake nuna cewar mummuni za su ga Allah subhanahu wataala a ranar tashin alkiyama haga an ruwaito ruwayoyi masu tarin yawa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito an faɗi kaɗan daga cikin dubin dubatar sahabbai da suke da wannan an ruwaito daga wurin tabi'ai duk sun faɗi cewar mummunai za su ba ubangiji subhanahu wataala ranar tashi alkiyama an ruwaito daga wurin tabi'ai an ruwaito daga wurin atba'u tabi'in kun ga sahabbai sune almajiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam tabi'ai sune almajiran sahabbai atba'u tabi'in sune almajiran tabi'ai kullum da ke ko to waɗannan su ne su imam malik ibn anas haka silsila take manzan Allah haka ya karanta da sahabbai sahabbai haka suka karanta da tabi'ai tabi'ai haka suka karanta da atba'u tabi'in isa kake ganin babu wani bambanci a ce ko malikiya sun ce kaza hanabila duk babu wannan aka abin da ina fata mun fahimci wannan da ke kun ga wannan yana tabbatar da tsantsar aƙidar ahlus sunnawar jama'a cewar mummunai za su ga ubangiji su bani wata ala ranar tashi alkiyama kuma wannan mutane da aka ambata a ciki kama daga littafin da aka ambata wanda yake littafin na hibatullah Allah laka'ini wanda ya rasu shekara ta 418 kun gane ko batun ma mutum ya ce aƙidar wahabiyawa ce to ga wani yana tallata sa ne cikin jama'a saboda ne saboda muhammad bin abdul wahab ya rasu ne a shekara ta dubu ɗaya mhm, da ɗari biyu da goma sha biyar ko da shida ya rasu shi kuma wani ya rasu shekara ta ɗari hudu da goma sha takwas sannan sai da lissafo zantantukan malaman da i zamani da su ba a wannan din sai ya lissafo abin da aka rawaito zuwa ga manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam farin takada ya lissafo abin da aka rawaito zuwa ga sahabbai ya lissafo zuwa ga abin da zai koma zuwa ga tabi'ai kenan ya ce aqidar ana ganin Allah subhanahu wata'ala a ranar tashi alkiyama mummune za su ga Allah a cikin aljanna ya ce aqidar wahabiyawa ce to haka ya ɗebo ta da ya ɗauko da la babu kanmu saboda ita ce aqidar annabawa da manzanni ita ce aqidar sahabban manzon Allah sallallahu wa ala ra'asim abubakar ba mu faɗe a ciki ba ita ce aqidar duk waɗannan ita ce aqidar su to kenan wannan ya nuna maka batun a zo a yi wasu fas a ce ai kaza wajen yamma idan na dora ai wa ila rabbiya ai ila amri rabbiya a billah wai tana tana sauraron al'amarin ubangijinta a'udhu billah a cikin waɗannan da aka ambata akwai wanda ya faɗi wannan babu wanda ya faɗi wannan abin ya ke su nasu ambaci haka shine ba su yadda da za a ga Allah kamar da yana ambata mana aqidar ahlus sunna wal jama'a ita ce mummune za su ga ubangiji subhanahu wataala a cikin gidan aljanna alkiyama kenan aqidar sufahi ita ce ana ganin Allah su ko a duniya ma ana ganin Allah kun fahimci wannan duk kuma dama waɗannan ko ko san addini da bayyana suka nufa daban ina ta mun fahimci wannan da kyau sai abin da ya shafi mabiya addinin shi'a da masu aƙidar itizal irin su jarullah a zamakshari da suke ganin ba za a ga Allah ba a ganin Allah duniya da lahira ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ka dai ji dalilai kan za a ga Allah ita ce fasarar annabi sallallahu ta'ala wa sallam ita ce fasarar sahabasa ita ce fasarar almajiran almajiran duk ita ce fasararsa kun ga wannan shine tsantsar da ake cewa akan fahimtar magabata ga yadda mazala ya fasara ga yadda sahabai suka fasara ga yadda almajiran sahaban suka fasara ga yadda almajiran tabi'an suka fasara da suka ce ba ba a ga Allah ba kun bai wannan da kyau ko sai suka kafa hujja da abubuwa guda abu na farko faɗin Allah ta'ala da ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir abu na biyu lan tarani walakin unzur ila al-jabali fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani sai tunda Allah ta'ala ce la tudrikuhu al-absar to kallalle ila Allah ba a ganin Allah ahalin suna suka ce ku kallaci gundarin bakin larabci me aka kore idrak me idrak ganin abu gaba daya la tudriku al absar ganne ba sa ganin Allah baki dayan Allah subhanahu wataala in saha ta'bir ina fata mun fahimci wannan da kyau kenan ko da yan aljanna sun ga Allah a cikin aljanna za su ga shi ne baki daya a'a kenan ganin Allah da za su yi a cikin aljanna bai ci karo da ayar suratul an'am ba ko da ka ce aya tana nufi ne a duniya ko tana nufi kuma ma kana nufin alhairan ne abinda aka kore shine al-idrak in aka ce al-idrak kuma ita ce al-ihata kamar yadda mutanen annabi Musa alaihi salatu suka faɗa gaba zaki baya da masa gara gaba tekun bahar annil wanda kuke kira bahar maliya baya fir'auna فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون saboda babu wani guda da zai tsira a wannan datsewa da aka yi musu ko a yadda su suke gani saboda bayan fir'auna ne da tawagarsa da rundunoninsa gaba kuma teku ce bahar maliya ce to ina kuma za a tsira ya suke amfani da inna la mudrakun ala kalla inna rabbi sai hadin kenan abin da ake aka kore shi ne idrak saboda ka ayat suratul an'am ta kore cewar mummune za su ga Allah subhanahu wataala a cikin so a cikin aljanna abu na biyu ai ayat da ke cikin suratu al-a'raf suka ce ai Allah ya ce lan kuma lan harfu nasbin ne aha kun shiru wa ta'bid wai wa ta'bid da nufin har abada harafi ne na nasbin da nafiyun nafayin kuma abin da aka kore har abada aka kore shi wallahu alam a iya sani na wanda ya rubuta wannan fassarar shine az-zamakhshari akan cewar ya rubuta wannan fassarar ne akan cewar ba za a ga Allah subhanahu wataala ba saboda Allah ta'ala ce lan tarani ba za ka ganni ba to inda ba za a gani ba inda gani Allah ba zai yi ba da bai ce da annabi Musa alaihi salatu wassalam walakin yanfur ila al-jabali kai karra makano fa sawfa tarani ba ashe ganin Allah jaiz ne ɗaya kenan abu na biyu cewar lam tana nafiyu na har abada wannan ba haka yake ba kuma an kakaba mata wannan fassarar ne don a cimma wannan manufar kuna jira da kyau ko don haka aka kakaba mata manya-manyan malamai da duniya ta aminta da na hawansu na farko ga dauki ibn hisham al-misri wanda ibn khaldun yake cewa ma zilna wa nahnu bi misra nasma'u annahu dhahara bi ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال yace ba mu gushe ba muna yammacin duniya muna jin labarin wani babban malamin nahawu ya bayyana a ƙasar masar an ce ya fi sibawai sanin nahawu sunan ibn hisham wannan shaida ce akan shi masanin nahawu ne ko ba shaida ba ce shaida ce a cikin lissafin sakatarun nada wa ballu sada yace duk wanda ya ce lan tana nafayu na har abada ba haka bane ɗaya ke ibnu malik a cikin lissafin sa alkafiyatu shafiya mai baiti dubu uku da wani abu da ya rubuta ta tsantsa akan nahawu da ya ga samari kuma jikinsu ya yi sanyi kan karatun nahawun sai dawo da shi baiti dubu ɗaya da biyu ita ce alfiya nan wacce kake janta tana janka ga gane ko to wanda yanzu ne shekara ɗari shida da wani abu ya rasu ɗari shida ya rasu to wanda yanzu ne kenan ya zai dawo da ita eh a cikin littafinsa alkafiyatu shafiya yake cewa wa man yara nafaya bilan mu'abbada fa qawluhu duduhu wa siwahu fa abuda ya ce wa man yaran nafayi bilan mu'abbada duk wanda ya ce ana yin nafayi da lan nafayin kuma na har abada fa hurdudu magana shi kai watsi da ita kamar ya mishi da maganarsa wasiwahu fa abuda sabanin wannan zahirin karfafa don sabanin wannan ayoyin qur'ani sai karfafa don inda lan tana bada nafayin har abada da Allah bai hada lan da abadan ba da bai ce قل إن كانت لكم الدار الآخرة inda الله خالصة من دون الناس fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin walan lan yatamannahu abadan da ba hada lan da abadan ba walan tuflihu idan abada galan ka kuma abadan ina ba ta mun fahimci wannan da kyau kaga da ba a hada ba sai nuna ya nuna zahiri kenan ko za ka yi na hauka yi gaban ahlus sunna kar ka dauka arabiya ce zalla kawai za ka yi ta gaban kowa sai ya kakaba maka mummunar akida kana ganin na hauka yake koya maka نسأل الله السلامة والعافية saboda ka magana akan a ce lan tana ba da nafi ne har abada wannan ba ta taso ba ɗaya kenan na biyu shin walan ya tamannahu abadan ba za su taɓa burin su mutu ba har abada wannan ana nufi ne a duniya ko kuma ana nufi ne a lahira ko ma da ya ce abada ɗin yana nufin duniya ne yana nufin na har abada ce abada ce ta duniya ko abada ce ta lahira domin a lahira ubangiji subhanahu wataala ya bamu labari yace wa na dau ya malikul yaqdi alaina rabbuk wa na dau kuma su yan wuta za su yi kira su ce ya malik ya kai mala'ika mai tsaron gidan wuta li yaqdi alaina rabbuk ubangijin ka ya kashe mu sun yi burin su mutu ko ba su yi burin su mutu ba sun yi burin su mutu kuma Allah ya ce walan yatamannahu abadan bima qaddamat a ashe kenan ana nufin abadan din ne a duniya ba ana nufin abadan kuma a lahira ba saboda rayuwar duniya daban rayuwar lahira daban ina ba ta mun gane wannan da ke kowace zubinta daban saboda haka abinda wannan ya nuna kenan sai abu na uku da na ce mana lafazin larabcin ayar wujuhun yau mai zinadura ila rabbiha yana nuna cewar za a ga ubangiji kullum ce lafazin larabcin banda fassarar magabata da aka nuna domin ita lafazin nazara a larabci tana da fuskoki guda uku ko dai ila ta biyo ta kamar afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat afala yanzurun yanzurun me ya biyo shi ila ko kuma fi ta biyo ta afalam yanzuru fi malakutu samawati wal ard me ya biyo ta fi ko kuma ta zo babu ila babu fi unzuruna naktabis min nurikum ila rji'u wara'akum faltamisu nura fuska nawa kenan fuska uku wannan wace ke gaban mu wace ce me ila ce ku ji yau mai idan nadira ila rabbiha nazira sai malamai suka ce idan ila ta biyo annazur wa mashtuqa minhu to yana ba da ma'anar gani ne kai tsaye dan Allah ta'ala ce afala yanzuruna ila al-ibli shin ba za su kallaci raƙuma ba a ba ce ba za su saurari raƙuma ba kuna ji da kyau ko idan kuma fi ta biyo ta ana nufin tunani afalam yanzuru fi malakuti samawat ba za su yi tunani ba a ƙarfin mulkin Allah subhanahu wataala da san mai bakwai da ƙasa bakwai wa ma khalaqa Allahu min shay' wani asa an yakuna qad iktaraba ajaluhu bi ayyi hadithin ma'lum yan sai wace sai wace ba ila ba fi idan ka same ta babu ila babu fi tana ba da ma'anar sauraro jira hal ne illa ta'wila ai ba abin da suke jira sai fassarar abin da aka faɗa musu hal ne illa an ta'tihumul mala'ika ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu kaga ba za ka ce ba abin da suke gani sai mala'iku su zo musu ba saboda ila ba ta biyo ta ba fi ba ta biyo ta ba dole ka bazara hal yanzuruna illa an ta'tihumul mala'ika ai ba abin da suke jira sai mala'iku su zo musu kaga sai ka fasara da jira unzuruna ku jira mu ku tsumaye mu ku saurara mana nakta bismin nurikum mu fauci wani abu mu samu wani abu mu yafaci wani abu na hasken ku kilar ju'u wara'akum faltamisu nura sai nuna kenan ashe lafazin ya nuna za a ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama dan yace wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira so da haka wannan shine abin da yake tsantsar bayani mummunai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin gidan aljanna mutum ya zo ya ce wujuhun yawma idhin nadira waɗansu fuskoki a wannan ranar suna da haske ila rabbiha nadira tana sauraro tana jiran al'amarin ubangijinta fasara ta yi saboda yau te ba da ai nazar din ila ce ta biyu shi kuma sai ba ta ma'anar a wacce ba ta da ila kuma al'adu wannan tana da ila da ta kaga yayi tahrif kenan yi ilhad yi almai ya abin da ba musulunci ba wannan hatta aƙidar yan shi'a da kake ganin su masu yawa kan titi na a kasan nan da yawa su suna da wannan aqidar karka cewa sai malaman hatta jahilan suna da aqidar haka dan su ai malama ciki doka za ga duk kungiyoyin bid'a ba su yadda da irin wannan ba isa aka karanto fasarar manzo Allah sallallahu ta'ala sallama da fasara tabi'ai da sahabbai da sahabbai da tabi'ai da ma fassarar ayar a bangaren larabcinta shi yasa kuma wannan aqidar ta cewar mummune za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar tashin alkiyama tana cikin manya manyan aqida da ahlus sunna wal jama'a suke bayanin ta a cikin littafansu haka dai ibnu qudama yayi bayani a cikin wannan littafi lumatul itiqad shaykhul islam ibn taymiya yayi bayani a cikin lamiya yace wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum ila as-samai bighairi kayfin yanzilu ibnu abi daud ya faɗa yace qul ta janna allahu li khalqi jaratan kama al-badaru la yakhfa wa rabbuka awdahu domin aƙida ce ta take da goyon baya da ayoyi da ƙur'ani suka tabbatar da ita ba wai zuwa ake ake aƙida ba ake zo aka zo ana neman mata dalilai ba a'a ba haka bane abin yake wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar la tudammuna fi ru'yati hadithun sahihun muttafaqun alayh inna lillahi wa inna ilaihi yan uwa mutum ya tsaya ya yi karatu a taska ta gidan annabta manzo Ala sallama ya ce innakum lallai ku dinnan satarauna rabbakum da sannu za ku ga ubangijinku ya Allah ka sanya mu daga cikin su kama tarauna hadhal qamar kamar yadda kuke ganin wannan wata ya nuna musu wata a lokacin watan ya cika irin ranar sha uku sha hudu sha biyar za a gari ya yi tangararan sha biyun dare ka ganka kamar garjin asar kake gari ya yi tangararan mala haske ya riga ya gama ko ina wata za a gan shi in ku dubu ne in ku miliyan so miliyan ne babu wani cunkoso kowa zai gashi rasulullah ya ce lallai ku za ku ga wannan watan la tudamuna fi ru'yati ba a matsatsa lokacin ganin nashi dan ba ranar ɗaya ga wata ba ne da za a ci yana yana ci yana kasan falwayen nan ya a daidai ganyen nan ya hadari ya shige shi ba lokacin ka zama farko kenan da rana ta biyu haka za ga ana nuna wata isa yake da sunan shi na hilal domin ana daga murya wurin ganin shi a cikin yau gashi nan yau gashi nan to amma ana magana ne a wata lokacin da yake ranar goma sha hudu ranar goma sha hudu ai ba sai an nuna maka ga wata ba kuma ka ki ba za ka gan shi garau ne rasulullah ya ce babu wani hadari a saman babu komai aka zaba gan shi kuna ganin wata a wannan lokacin babu hadari babu gajimare babu komai fayo wata mai zallan shi shine lato muna kamar yadda kuke ganin wannan wata haka za ku ga Allah subhanahu wataala sai malam ya magana wadda ke yi kunci kan hadisin yace hadisin sahihun hadisi ne ingantaccen muttafaqun alaihi da bukhari da muslim suka rawaito sai malam ya ce wa hadha tashbihu lirru'yati bi ru'ya لا للمرء بالمرء bil الله تعالى لا شبيه له ولا نظير يتي wa la nazir yace wa wannan bayanin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace za ku ga ku kamar yadda kuke ganin wannan wata kun lura da ke ko ba wai kamar yadda kuke ganin wata a nan haka haka za ku ga ubangiji haka ba a'a yace ta ne gani da gani kamar yadda kuke ganin wata babu matsatsa haka za ku ga Allah subhanahu wataala babu matsatsa ba wai yadda kuke ganin watan shi karan kashi a matsayin shi da ake gani haka za ku ga Allah subhanahu wataala a daidai nan wurin da gobe wata ba shi yasa ce la lil mar'i bil mar'i ba wai abin da ake gani da abin ba ana kamanta Allah da wata bane subhanahu wataala shi yasa yace fa inna Allah ta'ala domin Allah madaukakin sarki la shabiha la babu wani abin da i kama da shi wala nadhira la babu wani abin da yake irinsa subhanahu wataala ga ayoyi sun tabbatar ɗaya kenan Allah ta'ala ya ɗora manzan Allah sallallahu bayyana bayanin ayoyin ce wa anzalna ilayka zikira litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wal alam yatafakkaru magana da hadisai da suke bayanin abin da lillazina asalin sala wa ziyara ta kunsa sannan kuma Allah sallallahu yi bayanin cewar za ku ga ubangijinku kamar kaza wanda yake waɗannan suna tabbatar da tsantsar aqida ahlus sunna wal jama'a akan mummune za su ga Allah subhanahu wataala ranar alkiyama a cikin gidan aljanna ya Allah ka sanya mu daga cikin su Allah ka yi mana muwafaka Allah ka tsare mana imanin mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin